Majalisar Dattawa ta amince da daidai kasafin da Majalisar Wakilai ta yi, wanda ya kama Naira tiriliyan goma sha bakwai da ɗigo ɗaya, saɓanin Naira tiriliyan goma sha shida da ɗigo uku da shugaba Muhammadu Buhari ya miƙa wa haɗaɗɗiyar majalisar a watan Oktoba na bana. Wannan kasafin ya ɗauki wani tsawon lokaci a Majalisar Dattawa ne domin aiki da suka dukufa yi akan kasafin kuɗin hukumar zaɓe, inda a ƙarshe aka amince mata da kuɗi har Naira biliyan ɗari uku da biyar. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya shine shugaban kwamitin kula da hukumar zaɓe a majalisar dattawan. A wannan kasafin kuɗi ita hukumar zaɓe ta samu wani ƙari bambancin da ake a baya. Kuɗin da ake zaɓe ba a ba da su sai ya rage saura watanni kaɗan kafin zaɓe. Amma da Allah ya kawo mu shugabancin wannan hukumar zaɓe mun canja lamarin mun ce lalle a wannan shekarar wajibi ne a warewa haina kuɗi na fara aiki dan a lokacin a shekarun baya mun samu matsala cewa kuɗin zaɓe ba ba da zuwa sai daga sati biyu ko uku ma kafin a fara zaɓe to yaushe aka ba da kuɗin kwangila aka je aka buga takardu aka buga abubuwa waɗansu kayan ma aka sassuyo duk zai wahala wani kayan ma sai aka waje za ka su. A bayanan da muryar Amurka ta samu a game da ƙarin da aka yi kan kasafin kuɗin na nuni da cewa tun farko an yi kiyasin kasafin akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur dalar Amurka hamsin da bakwai ne amma a yanzu an ɗaga shi zuwa dalar Amurka 63 wanda ya mai da kasafin kuɗin gaba ɗaya zuwa tiriliyan goma sha bakwai da ɗigo ɗaya. Ɗan majalisar wakilai Abubakar Yahaya Kusada ya ba da hujjar yin ƙarin. Kasafin kuɗi so ake yi ya yi abin da zai tallafa ma 'yan ƙasa gaba kida kuma ya zamanto kowane yana da haƙƙi a ciki. Don haka ne sai aka ɓullo da hanyoyi waɗanda za su sama ma kowace mazaɓa wani gurbi a cikin wannan kasafin kuɗin. Wannan abin da ake yi a sama ma kowace mazaɓa sittin, gurbi a cikin kasafin kuɗi shi ke jawo ana samun kari ƙari ko yaya yake a cikin kasafin kuɗin da bangaren zartarwa suka kawo. Majalisar ƙasa ta kwashi shekaru biyu kenan tana yin kasafin kuɗin ƙasar daga watan Janairu zuwa Disamba, saɓanin yadda aka yi a baya da ba a ma cika kammala aiwatar da kasafin a shekara ba, wani abu da shugaban kwamitin riƙon ƙwarya na jam'iyyar APC kuma gwamnan jihar Yobe, Mai malabu ne ya dangana shi da shugabanci mai kyau. Da ba ma wanda ya kula da lokacin da ake kasafin kuɗi ko lokacin da ake amincewa da shi ko lokacin da shugaban shugaban kasa zai sa hannu ko kuma menene 'yan najeriya za su fa'idantu da shi so amma yanzu duka wannan saikin din shugaban kasa muhammadu buhari a karkashin jagorancinsa ya tabbatar cewar an dawo kai kuma ana kan tsari da ya kamata yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido su ga yadda abubuwa za su sauya a kasuwanni a daidai lokacin da za a fara aiki da sabon kasafin kuɗin na shekara 2022. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.